Kalabarin suna amma na halin da kan na irin ba ya yau da kaya. Allah ya ce zabar su bin kubar da na yi hira. Na yi hira wani da aka garin da aka ce rukuma. Ila lantin cikin wani dare wanda yake azima har zuwa zaimi. Ala da yanzu da ba a kuki launin nuna wari da baki. Wa tsabar ha kuma wata ta كتعويض والكسر نجا ومثل كره ومثل لايع من لسان وجه أن الشغل بنا لا حرع ما ربنا تعالى الكارمك وزورا أن تسير سوراك لذلك جنة نفتحها وتحفوزك تجاوز إلى النسيان لمن سوى أنا الصعباني akan mutumin da aka ce ba sahabanin da wa ilu ma fi yin illa mai hudu babu wanda a cikin waɗannan mutanen bai wanda aka tsantsarewa wanda aka kiyayewa da abin da ka fita sannan wulayen da a fara kuma ana ka ɗanɗan sun gare wani milin rafi ko an rafi abokin zama shi يدين سنة كركتا إليه سوى غريب شيء هو يميل أما هو لا يميل بان جدا أنه ذكرت فاستحوانا الثمر الثمر هيرا فاستحوانا سلم لا يشم إلى أن رب الثمر حوت على عاشي ولا رب الثمر هيرا ذلك الزايا ولا ما ذاك تبدأ ربك غير المهيم lokacin da dare mai tsananin duhu rawaka yanka a yanka walar yanka illar tauri ba wa abin da ya yi jirgi in ba da kwana ɗaya a gari kan sami na wani ba ne sami na sai mun kaci da abin mutan bihi sai mun kaci sautin mai neman abu da ya rufe ba ba ba ba da kowa ثم سمعت كتب المستنفر القدر ما يلبى أبو الأهل cancantar aka san almustar wanda aka wato almustar biyu wato mun ka ji sau rurin almustar biyu wanda kamar karfe su kamar alo ثم سلمت حاجات المصدر فيه وانقصت بينما ابو دليل تبع حاجات في ولا بقى بقى ولا شيء الله الله الله سلمت حاجات ba ba ba ba da da mu ne uban da zai muka ce mana yi ku kuma wa ka san ke mana yanzu wa an bar san ko mun da lalle cikin dare al-mulhan al-mulhan al-mulhan al-alamin فقال يسقي راشدا كيف تقريان لك يا أمل الأمل نار كيد الجرى ولا نجيتم ما بجيتم من رام أن تفعل الذي فعلنا إلى جناب شكرا مبرا أنا سفاري سهل والفترة أحسن نام صرفا مصفرا مثله لا يكون به وسرا وقد أرادنا الأمور ضرا فأما كنتم للأنعام السرة جرمي إرادكم مستقرة فدون كنت يبقى الأمر يرضى بسحل الله ما أمر وإن تجيء أنصية البر كيف ممكن تجيء ذلك؟ Haka maka da ta da buɗe da mu, yamma da kwallon da ba ko ya da ban da ban da ina da kada cikin da da bayan da ya wani wani wani da ta haka an san ba ko da ake zan cikin da jira ya ta kuma ka ji ba ba ba ba abu da ba ba ba ba sai mun ka bude an ji da ji ba sai akwai dai kaka kada ne ba da haka da ba da cikin zan ya ahalin zan nan kana ya kuma akuta masaukin da

ba ƙarfe goma sha biyu na ba ba ɗaya ba biyu ƙarfe uku na an ga tsakiyar nan da ba a yana sun kudo shofa wani mai zurin gidan daji ta ga shi wani abu azami na babbar mai kura-kura da wani abu mata shi na da zai ba ila da ramin zuwa ga barbajiyar ba kola tana tana dan nesa take amma dare da a yi yawa har yanzu a yi tsoron shirafi

lokacin da jinjirin wanda ya kuro wa kar hakika muhtarra mabaraji a ranar idda na bina kubbar fariya wannan gwamnan sannan ya nuhu dole an kuda farfata da alamin da farfata da hali da mara hali suna lori dole ranar dan alifalin kai kowa da kuma wurin kudin liyo da sami yanzu bakon da yana neman irin mattaye kalaki min sun daga cikin wakon sakara da wurin da zuwa a bani abinci in cikin dayan waje a bani sakira mata fasu na gongai ba kuma na abuwa da kuma Allah ko yana hakan bako azu a wanda mai biyayya na mai wadatuwa na duk abin da kuka ba shi wannan kuma ɗana gaba yalla kina yin kwaratuwa da mahalala kan da aka zaki kuma a mara ko abin da aka zaki kana akwai attafka wani babu su babu kwallo Waya sani yana yabo an kare ku idan sanin na wani aldarra yana karkatuwa da kare ku ya wayan sanin idan sani na wani aldarra aikin kwarai in talil arifin na